Tambaya ta bakwai, ka lissafa masu warware alwala. Amsa, abin da ya fita ta mafita guda biyu, gaban mutum da dubura, na fitsari da bayan gida da tusa, bacci ko hauka ko kuma suma, cin naman raƙumi, shafar gaba ko dubura da hannu ba tare da shamaki ba.